لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون to Allah subhanahu wata'ala ya kira masu imani Allah ka samu ciki ya ce kutiba alaikum siyam an wajabta muku yin azumi ba wai ku wannan al'umma ta manzon Allah ku kadai Allah ya wajabta wa azumi ba sai dai kawai Allah yana gaya muku ya wajabta shi a kanku ne kamar yadda ya wajabta shi a kan waɗanda suka gabace ku su waɗanda suka gabace mu su ma wajabta musu azumi sai dai nasu azumin ya fi namu tsanani mu namu ya fi nasu sauƙi saboda tausayi da kuma rahama na aiko mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa aka ce kai an yadda kai suhur amma su azumin su idan ka ci abinci rana ta faɗi ka kwanta to ba dama ka ƙara cin abinci kuma sai gari ya waye gobe rana ta sake faɗi ka sake kaga su lokacin su kenan su ba su in kai sahur kamar ka kare azumi to kaga nasu ya muna mu tsanani amma mu an yadda har ma ladan da za a baka a wajen sahur a karbi ka a kuma baka wani lada kai da ka tashi kai sahur azumin ka ma ya fi wanda ma bai yi sahur din ba manzo Allah yana cewa tafaharu fa inna fi as baraka ku yi sahur lalle a cikin suhur akwai wata albarka in ji manzan Allah sallallahu don haka in ka ji mutum ya ce ba na saurin ka ce a fata ka khairan duk wanda ba na saurin ka ce masa a alkhairi mai yawa ya wuce ka wanda yake suhur ya fi azumin da ba a yi suhur balada a wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu ce kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun haqiqa azumi yana sa suran Allah domin idan da Allah ta zuwa Qur'ani hakika take magana kuma inda zaka fahimci azumi yana sa tsoron Allah duk masallacin da ka sani in Ramadana ya zo sai kaga ya cika ya ba su jama'a haka ne ko ba saboda wanda ba ya zuwa masallacin ma yanzu azumi ya kado shi yana so shi ma ya samu sallah to kaga wannan tsoron Allah ne to wannan ita ce hikima ta azumi da Allah madaukakin sarki ya wajabta mana muna fata Allah subhanahu wataala ka karbi ibadunmu ka karbi addu'o'inmu ka yaye wa musulmi duk wata musiba da take taba su a wannan lokaci a fadin duniya gaba daya wannan corona da ake ta magananta bai kamata musulmi da ya san akwai mutuwa akwai kwanciyar kabari akwai tashi akwai siradi akwai wuta akwai aljanna ya zama na wani abu ya zo ya rikitar da kai har ya manta da kai Allah wallahi duk wani tashin hankali na duniya wannan wallahi mai sauki ne idan ka tuno ranar da zaka mutu idan ka tuna ranar da za a saka a kabari idan ka tuna tambayar da za ka fuskanta idan ka tuna tashin alkiyama idan ka tuna tsayuwar ka gaban Allah tsirara idan ka tuna ba ka da gata kai ba ka da komai sai kai za ka tsaya gaban Allah Allah ya maka tambaya menene corona kuma ita corona iyakar abin da za ta maka ta kashe ka tun ta kashe ka me za ka tarar bayan mutuwa ina mutu shi kenan to wannan abin da ya kamata musulmi ya kudurce a cikin zuciyarsa duk wata jarrabawa da Allah zai kawo masa ya fuskance ta da imani sai ta zama ƙarin dada da kankare an da ku amma idan mutum ya rikice wayo Allah korona mun shiga uku kaza a to wannan kuma babu imani Korona ba za ta iya maka komai ba don haka muna fata Allah ya tafiyar da ita saboda haka ƴan uwa musulmi ina kira ga kaina da ƴan uwana mu ribaci wannan wata da yawaita karanta alqur'ani mu ribaci wannan wata da yawaita tsallan nafila mu ribaci wannan wata da yawan sadakoki sadaka ciyarsuwa musamman a irin wannan zafin talauci da ake ciki na kulle bayan Allah ce Allah ya sare maka wani abu komai kankanta ka dauka ka ba wani maka amfana sosai Allah ya muna zama to dama tafsirin mu yau za mu fara shi ne a cikin suratul nisa'i aya ta 74 falyuqatil ko mm. na falyuqatil فليقاتل في سبيل الله الذين ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما to ayar tana magana akan yaƙi ne waɗanda za su ba da rayuwarsu don addinin Allah ya ɗaukaka don wanda farko kafin wannan ayar Allah ce ya ku masu imani ya yi wanda zina mana ku zo himrakum ku riƙi kintsin ku ku kintsa ku tashi kullum ku zama kuna da shiri domin ba ran da za ka ce ka yi imani ka zauna lafiya daga makiya addini Allah ba zai barka ka zauna lafiya ba saboda haka Allah ce ka zauna a cikin shiri ka zauna a cikin shirin ko ta kwana to shine Allah ya ce fal yuqatil fi sabilillah duk wanda zai yi jihadi yayi saboda gyara addinin Allah fal yuqatil almu'minun nafir mu'mini da Allah ya ce famfiru subatin nan ku fito gaba daya ku fito jama'a jama'a ko ku fito gaba daya shine fambiru ku batil wato waɗannan su yi gaba waɗannan su yi gaba waɗannan su yi gaba an bayyana plan ne na yaki ko kuma ku fito gaba daya a gaiwan shine a wunkiru jami'a to shine Allah ke cewa wanda ya fitan nan falyuqatil yayi yaki fi sabilillah saboda gyara addini karka fita kai jihadi don a ganka ko dan a ce kai jarimi ne ko dan a baka ganima duk wannan baya cikin don wani mutum ya zo ya samu manzo Allah ya ce rajulun yuqatilu shaja'atan wa rajulun yuqatilu hamiyatan wa rajulun yuqatilu dinan ayu zalika fi sabilillah sai manzo Allah ya ce man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa hiya fi sabilillah mm-hmm. fi sabilillah wannan yana yi dan kare kabila wannan yana yi dan nuna hamasa da farjini da karfin hali da a ce shi jarumi ne wannan kuma yana yi taimakon Allah ce wanda idan kalmar Allah ta ɗaukaka shi ne ya yi yaƙi don ɗaukar kalmar Allah saboda haka ana yin jihadi ne don ɗaga kalmar Allah ta zama ita ce a sama ba ka duba rayuwarka ba ka duba dukiyarka ba ka duba 'ya'yanka ba ka duba matsayinka kana duba addinin shi ne zai tafi sama ko ba da kai ba ka nan addini in ya ci nasara ka ci nasara amma yau dukiyarka ta zauna lafiya rayuwarka ta zauna lafiya matsayinka ya zauna lafiya addinin Allah yana cikin takura baka ci nasara yasa Allah ce fal yuqatil fi sabilillahi. lalle ne yayi yaki don gyara addinin Allah allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah sune wadanda suka sayar da duniyar su da lahirar su take kaji shi da mai jihadi ya sayar da duniyar sa ne dan me da lahirar wa man yuqatil fi sabilillahi duk wanda yayi jihadi don daga kalmar Allah fa yuqtal aka kashe shi aw ya gali ko ya ci nasara fa sawfa nutihi ajran azima Allah ce zamu bashi lada mai girma ko an kashe ka ko ka ci nasara ka dawo gida ka dawo daga nima an baka raƙuma guda dubu an baka dukiya na gwalagwalai ka dawo gida kamar wani sarki ko da kuma fa sawfa nutihi ajran azima za mu ba shi wani lada mai girma da Allah saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, al-jihadu shi jihadi shi ne zirwatul islam kololuwar musulunci in kana so ka ga musulunci ya kai kololuwa to jihadi ne kai shi amma in jihadi ya sauka ƙasa to sai ka ga musulunci ya koma ƙasa ah, ba ga shi duniya har sallah an hana ba kana jin inda imani za a iya hana ka sallah ka hana kai kana jin da imani wani za ka zo kai sallah ya je ya kai da fudin ce ga wani ya ja sallah kuma shi ma yana sallah eh to ka gani wani ita ce matsala yanzu wai sallar gilin din ta ake idan kuka yana nan sai ku gudu ku je can ku saboda babu imani babu الله يسوي sauya ci وما لكم لا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون والولدان الذين واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا to waɗannan ayoyin da yadda suna faɗaitar da masu imani ne akan daga kalmar Allah Allah ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah me ya same ku da ba za ku yi jihadi don daga kalmar Allah ba me yasa ma ba za ku yi jihadi don ku daga kalmar Allah ba wal mustafafina min ar-rijali wan nisa ga raunana daga cikin maza wani sa’i da mata wal wildani da ƴan yara ƙanana ya yaqulun waɗanda suke cewa rabbana ya ubangiji mu akhrijna min haɗe hilfarya. ya ubangiji ka fitar da mu daga wannan gari a lokacin makka tana hannun kajirai makka ga ɗakin ka'aba amma kafirai ke iko da shi sun kori manzan Allah a cikin makka Allah ya ce duk wanda zai iya hijira ya dan dauki abin da zai iya dauka ya gudu zuwa madina wani gurgu ne ba zai iya fita ba wani baya da raƙumin da zai hau an fahimta wani baya da lafiya da zai iya takawa da sawunsa tafiyan kwana takwas ne tsakanin maka da madina ta kwana takwas za ka yi kana tafiya to kaga idan baka da lafiya ba za ka iya ba idan kana da yara ƙanana ba za ka iya tafiya ka basu ba wa zai basu abinci wa zai kula da su an gane ko to shine Allah ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah me ya mata ba za ku yi jihadi don daga kalmar Allah ba alhalin raunana daga cikin maza wan nisa'i da mata wal wilidani da yan yara allazina yaqulun wadanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalim ka fitta mu daga cikin wannan alƙarya ta azzalimai ne mutanen cikinta waje Allah na min ladunka waliyan Allah ka bamu mu jibinta daga gare ka waje Allah na min ladunka nasiran Allah ka bamu taimako daga wurinka kaga da masu rauni suke ta addu'a kenan hmm. akan Allah ya farlanta yin jihadi don a samu a fito da su daga makka a dawo da su madina don haka idan ka tuna mafarkin da maza Allah ya yi a cikin suratun kital ko a suratul fatih ai akwai mafarki da manzo Allah laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ya تخافون لما زال الله يوانا مفركين يزوي قاوة صحابي تيتي أشيرا كوية في umra an فهمت؟ saboda لك aka kamo hanya tun daga maka sai da aka zo bai wuce kilomita 80 daga hmm? to eh alaihi wasallama yayin wannan mafarki sai ce to a kamo hanya zuwa ya umra bayan zo hudaybiya sai kafirai suka turo wakilai suka ce a kare manzo Allah ba zai shiga maka ba a wannan shekara aka dai yi abin da za a yi to muhallin shahid anan ne Umar dan Khattab ya zo ya tsaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi ba kai kace mana Allah ya gaya maka zaka shiga maka ba yace eh Allah ya gaya mu zan shiga amma na ce maka wannan shekarar ne kai ba shekarar ne saboda sun hana an fahimta ko kafirai sun hana annabi sallallahu alaihi wasallam shiga makka gashi ya taho da runduna na sahabbai amma tun da ba jihadi aka taho ba bai taho da niyyar yaƙi ba ya zo da niyyar umra ne Allah bai bashi damar ya yaƙi makka ba haka annabi ya koma madina duk da ga wal mustarafina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan ga waɗannan raunanan daga cikin maza ga raunanan nan daga cikin mata ga ƴan yara ƙanana suna ta wannan addu'a amma lokacin da Allah zai yaye musu halin da suke ciki bai yi ba waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasira Allah ka bamu daga wurinka ka bamu majibincin wanda zai jibinci al'amuranmu Allah ka bamu wanda zai taimake mu to sai da ka'ida ta yi sannan Allah ya yi izini ya ce ya rasulullahi duk maka izini wa ka ayi min qaryatan hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhadatka ahlaknahu la hmm. nasir wannan yana nuna cewa annabi bai yi jihadi ba sai da Allah ya bashi umarni hmm. kuma ita makka kun sani dama tun da Allah ya halicci garin maka ba wanda ya taba cin maka da yaki ba taba cin maka da yaki duk wanda ya taho zai shiga maka kafin ya shiga Allah zai halaka shi ai kuna da tarihin abrahata lam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil bi to wannan lokacin da shi abrahata ya taho ya tarar da waɗansu shanu da yan raƙuma a bakin makka ya kame su mai kiwon ya zo ya ga abu talib ya ce ga wani mayaƙi ya kwame maka 'yan dabbobinka da abu ɗali shi ne shugaban maka a lokacin kakan manzo Allah ya zo ya same shi ya ce kai ban yan raƙuma na da 'yan tumaki na da ka kame ya ce a kai ba kai ne sarki a wannan garin ba ya ce ni ne ya ce na zo zan ci garinka abin alfaharinka da yaƙi zan rusa ɗakin kakanninka da iyaye da kakanninka wanda kuke gadara da shi baka tare ni ba kana cewa baka raƙuma sai ce eh, raƙuma ne na wa ɗaki da mishi wallahi haka ya mu yace daki da me shi in ya barka ka rusa masa daki in ya <laughs> la ilaha illallah yace in ya barka ka rusa in ya hana ka kuma zai kare dakin shi sai ce waye sai ce shi ne Allah kaga dai lokacin ba musulunci musulunci bai zo ba amma larabawa suna da aƙidar kaba ɗakin Allah ne suna da aƙidar cewa ɗaki ne na Allah kuma Allah ya yi alƙawarin kare shi an fahimta ko to sai dai matsalar kawai a lokacin suna bautan ɗakin ne ba mai ɗakin ba wanda ya halitta ɗakin suke ne Allah ya ce fali abdu rabba hadha albayt ku bauta ubangijin wannan ɗakin ba shi ɗakin za ku bauta hmm. an fahimta ko to wannan ya nuna cewa suna da wannan aqidar dan haka abrahata sai Allah ya aiko masa wata jama'a ta tsuntsaye ma dan a nuna masa shi bai ma in ma a tinkare shi ba da tsuntsu Allah ya gama da shi hmm. kamar yadda duk mutumin da ya ta tajabburanci ya yi nuna girman kai da isa da iyawa sai Allah ya tura maka sauro na maru hmm. lokacin da ya nuna shi jabbari ne baya tsoron kowa ba wanda zai iya tare shi a duniya sai Allah ya turo bataliyar sauro sai suka yaki mutane sauro ne kawai aka tura maka tsaye shiga hancin sai har kwakwalwa idan sauran ya fara yawo sai ya ɗau guduma ko dutse a ita dukan kan a ita dukan kan shi Allah ya hana shi mutuwa amma su sauran haka sauran ya zo ya kafa baki ya fara tsotsin jini ba zai kushi ba zai ya da jini mutum ba wannan bataliya na a na na na na haka Allah ya haka su saboda su nuna jabbaranci girman kai an gane ko to sai Allah ya aiko wata kaskantacciyar halitta sai ya barka da ita a yanzu a wannan lokacin Allah bai nuna iyawarsa ba lokacin da America take alfahari da ilimin technology ita ma china take alfahari da dukiya da ilimin technology ba ga shi sai ga wata kwayar cuta da ido ma baya iya ganin ta ta addabi duniya ba ana ta feshe-feshe ana ta kage mutane a ɗakuna kai ba ba za ka ga kwayar cutar ba bare ka kare kanka Allah ke jalla jalalu wa ma ya'lamu da rabbika illahu saboda haka wanda ya ci nasara rayuwa shi ne wanda ya yi wa Allah da Allah ka sanya musu cikin masu maka da to shi to ci gaba الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان نعم كيد الشيطان كان ضعيفا to amanu waɗanda suka yi imani yuqatilu fi sabilillah suna yin jihadi ne don gyara tafarkin Allah wallazina kafaru su ko kafirai yuqatilu na fi sabilillah su kuma suna yin jihadi ne don hanyar dagutan su da iyayen gidansu domin shi dagu yana iya daukan ubangida yana iya daukan gunki an fahimta mu? sai Allah ce fa qatilu awliya ash-shaytan to ku yaki masoya iblis ku yaki su inna kayda shaytan lalle dabarar shaytan kana ba'ifan ya kasance mai rauni shaytan bai da wata dabara in ya kai ka ya barka zai barka da iyawarka ne da haka duk wanda shaytan ya raraso shi ya raraso shi kai shi da zai Allah to in ya kawo ka wani ba ya da ikon ya ce dole kai an bayyana ku shedan ya kai ka gunda za a saba wa Allah ba zai dolanta ka kamar kai ne ka kama raƙuminka ko ka kamo dokinka ka kawo shi bakin ruwa hakan ka kawo shi bakin ruwa nan kana da ikon sa bakinsa dole sha ruwa ba ka da iko to haka ne da wannan kuma iblis yake yake yake kafa wa dan wuta hujja a cikin wuta ranar anjiya ce ba da sun ba ko ban tilan ka kawai kiran ku ne da na kira ka da yake kai ma ce ne sai ka amsa kaga haka ne faɗa kenan Allah kare na ga Allah ce inna kai da shaytan lalle dabara shaytan da makircin sa kana da'ifan ya kasance mai rauni ne don haka ba ya da wani tasiri ga mai imani wanda yake ikhlasi da mutaba'a iblis ba ya da rabuwa kanka Allah ka samu ciki na'am ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس وخشية الله يخشون الناس فكشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة الآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا الله سبحانه وتعالى يتي ألم تر إلى الذين قيل لهم wannan aya yar uwarta tana can wa yaqulu alladhina amanu lawla nuzilat sura fa idha unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara muminai ne a makka suna cikin damuwa muminai ne a madina suna cikin damuwa arna sun takura su a duniya sun rasa samun mafita an gane da suke ta addu'a Allah ka sako da ayar da za ta yi umarni a yi jihadi an da. domin kafin a farnar da jihadi idan kafin ya kwace maka rakuri ba inda za ka yi ko rakunin shi kenan kamar mallaka in ya gani a jeji aka ce na musulmi ne ya kama ya ce ya zama nashi ba yadda za ka yi sai ka idan ɗanka ya fita kiwo ya kashe ɗan ya kwashe raƙuman bayan da za ka yi haƙuri kawai ake ba mutane to sai suna ta addu'a Allah ka ba mu dama mu ma mu rama domin a barka ka rama ma sai Allah ya rama to shi ne sai Allah ya ce alam na ilal ladina ramu. Ba ka gani ba zuwa ga waɗannan da aka ce da su ku fu aidiyakum ku kame hannayenku wa aqimus salata wa wa'atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka zakkar da ba ta da nisabi a wancan lokaci don farkon zakka ba ce ga abin da za ka cire kawai da ka samu dukiya zai ka ɗan kimanta abin da ya kamata ka bayar an gane ko? falon ma ku ci ba alaihimul kitalu yayin da aka wajabta musu yaƙi aka saukar da ayar da ta yi umarni a je a yi iza fariqun minhum sai ga wata jama'a daga cikin mu'minan nan yakhshawna nasa suna tsoron mutane ka khashyatin lahi kamar yadda suke tsoron Allah au ashadda khashiya kai tsoron mutane ma ya fi tsanani fiye da tsoron Allah wa qalu sun ce rabbana lima katabta alaina alqital ya ubangiji me yasa ka wajabta mana yaƙi yanzu laula akhartana da ka dan jinkirta mana bana, ila ajalin kare zuwa ɗan wani lokaci su fada suke ta cewa Allah ka wada an bai ko kamar yanzu ne mutum ya ce Allah in ya bani kuɗi wallahi ni kan zan yi sadaka zan yi kaza zan yi kaza ko ba ka ba sai Allah ya hore masa hanyar samun kone sai ce kai in ban sai mota irin ta wani ba ai ban cika mai kuɗi ba in ban gina gida irin na wani ba ai ban cika mai kuɗi ba haka Allah haka shedan yake samun mutum kuɗi an gani? to gashi da suna ta roƙon Allah Allah ya kawo musu dama ya ba su izini su je su rama su mai da martani su samu yanci su samu hurriya su iya shiga ko ina a duniya su tura dukiyarsu a dawo musu da ita yanzu Allah ya ce a tashi a ayi uzina lil ladina yuqataluna uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir to Allah ya ce an muku izini yanzu uzina lil ladina yuqataluna an yi waɗanda ake taya kasu ake ta kashe sunan an musu izini yanzu su ma su je su yanzu bi annahum zulimu an zalunce su an cuce su an hana su sakar a duniya an kwace musu dukiyoyi an kashe musu ƴaƴa wasu an ribace musu mata duk sun haƙura to yanzu Allah yake ku zina an yi izini lillazina yuqataluna ga waɗanda ake ta kashe wannan bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir Ko wallahi Allah mai iko ne akan taimaka musu to yanzu an ba ku izini sai kuma suka zo suna cewa rabbana lima katabta alaina alqital ya ubangiji ya ka ta yaki akan mu yanzu laula akhartana da za ka ɗan jinkinta mana ila ajalin ƙare zuwa ɗan lokaci a kusa sai Allah ya ce kulmata a duniya ƙari ka ce jin daɗin duniya ma ka ɗanni ina dai abinda duk muke gudu kara mutu ne ko duk yanzu musulmi da gaga ai kai ka sani imaninmu yanzu ba za mu taɓa haɗa shi da imanin sahabbanmu ba domin shi sahabi gidansa kan rakumin shi abincinsa da ruwan shansa yana kan rakumin shi baya ganin akwai wani gida a duniya banda rakumin nan wallahi alazim shi yasa da an ci a tafi jihadi wani ma baya zuwa ya sallama da jihadi sai kama ne to kai yanzu ka gina gida na miliyan ashirin shan ɗakin gado ne an kace ce baka san ya sa ba shan ga wani ac ga wani freezer ga duk freezer eh an cika shi da kaji da ɗanyen kibi yanzu a ce maka gaje jihadi ga wata da kwalwar amarya ka ajiye ga wata da kwalwar mota malam bakakirin gafara gaja in an ce a je jihadi za ka yadda ka yi kaji wannan malamin ko ya sha wani abu ne a ce yanzu jihadi a kawai ana zaune lafiya wa yake maganin jihadi lima ka tamta alaina alqital dan me ka wajabta mana yaki laula akhartana ila ajalin qarib ya ubangiji da ka dan jinkirta mana zuwa ɗan lokaci ku sai Allah ce to kul mata'ud dunya qali hmm. jin dadin duniyar ma dan kadan ne wal akhiratu khairul liman ittaqa hmm. ita lahira ta ji alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah Allah ka sa mu cikin masu jin tsoron hmm. wala tuzlamuna fatilan ba za a zalunce ku ba dai da ɗan zaren nan da yake tsakanin kwallon da biyu in ka in ka bi Allah ba za a cuce ka da daidai da wannan ba in ka fara da biyu ka cinye ba akwai wani ɗan zare da yake tsakanin ƙwallon ba to shi ne fati ba za a ƙwari ba. Hmm. daidai da wannan ba za a rage maka shi ba ita kuma mutuwan nan da kuke ƙi. sai Allah ya ce me أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كلهم aina ma ta kunu inda duk kuka kasance durikumul mutu mutuwan nan dai da ba kwaso za ta rufe kaga mutuwa da Hausa mace ce amma da larabci na miji hmm. a larabcin kace almau an ga hmm. namiji amma a Hausa a Hausa mutuwa mace ce ko hmm. a Hausa mutuwa mutuwa an kace wane ya mutu mutuwar ita kanta an kace mutuwa a hausance mace ce ko mai gwanon su amma a larabci mutuwa an kace mata suka ce matar yanka mutumin ya mutu ko ba to Allah ya ce inda duk kuka kasance yudrikumul mautu mutuwan zai riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin wani gini mai ƙarfi wanda aka yi shi da duwatsu aka kewaye shi ka shiga ciki ka buya mutuwa dai ajali ya zo mutuwa za ta gina da aka ga ajali ba abin da ke tarihi sai ga ce wannan shugaban kasa ne amma ya faɗi mu gwamna sai ya faɗi mu yana kan gwamna amma bai da darakta minista wane ne ko kwanan nan ma najeriya allah ya zana mana ishara a fadar shugaban kasa allah ya dauke wani aina ma takunu al maut inda duk kasance mutuwa zai riske ku walau kuntum bi burujin mushayyada ko da kuna cikin wani gini mai karfi wa in tusibuhum hasaratun idan wani abu mai kyau ya same su ya kulu sai suna cewa hazihi min indillah wannan daga wurin Allah ne wa in tusibuhum sayyi'atun in wata musiba ta zo ya kulu hazihi min indik sai cewa ah, daga annabi ne sai ka ja mana wannan musiba ba kai ka samu kai imani ba ba kai ka ji tebe mu ka tafi da murin jihadi ba kul Allah ce ka ce kullum min indillahi da musibar da alkhairi duk daga wurin Allah suke amma da haula al qaumi me yasa waɗannan mutane ne da ya kadu ko kusa ba sa ma yafkaruna hadisan ko kusan fahimtar wannan alqur'ani ba sai wato imani ke sa mutum ya fahimci alqur'ani ta umma su. idan kana da imani ana karanta ayar alqur'ani sai ka gane ka fahimci da aka dusa amma in mutum ba imani ana karanta masa qur'ani sai an gama an gama tsaf sai ce ne aka ce bai fahimta bai kama komai ba Allah rawa mu da imani da haka Allah waɗannan mutane la ko kusan fahimtar wannan zance na alqur'ani ba sai Allah ya tsare sai ce ma asabaka min hasanati ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا to Allah subhanahu wa ta'ala ce ma asabaka bin hasanati duk abin da ya same ka na kyakkyawa na kyakkyawan aiki dukiya ce lafiya ce arziki ne fa min Allah da gurin Allah ma asabaka min sayyi'ati in kaga kuma jarrabawa ta zo fa min nafsika to daga gare ka ne kun ga wannan corona da ta zo duniya daga aikin mutane hmm. wallahi aikin mu kai da kanka in ka kalli yadda ake rayuwa yanzu ba anguwar musulmi kake ba hmm. to mu da muke kalmar shahada muka yarda da Allah muke salloli guda biyar yanzu idan ana sallah mutum nawa ne zaka ga yara mata farfasa sallah da maza da mata samari za ka ga an je an kira sallah yana zaune da budurwa za ka tawo daga gidan ka zo masallaci ka gama ka tafi yana zaune an yafe masa sallan ne yanzu fasadin da ake yi a cikin musulmin fasadin da ake yi zai kirgu akwai mai hanawa kar a yi duk abin da ake yi na saba wa Allah ba mai tsawatarwa kuma wannan shine kaiwa kurewa wajen saba wa Allah duk abin da mutum yayi in ka ga mutum ya yi magana an shiga zarafinsa ne ba zarafin Allah ba ko ba haka zarafin yawon ba haka muka zama ba to lokacin da mutane suka zama haka kuma to sun kura Allah wajen saba ma in dai zama a cikin mutane ba wanda zai ga ana yin ba daidai bai ce don me marra aminkum munkaran falyughayyiru bi ne ai ba wai ana nufin munkarin akan ka bane wai sai ka ga wani ya dauko gona zai make ka kace a ah, ah, ba haka ake nufi ba ai ba shine munkari ba kaga wani zai sha giya kaga wani zai sha taba kaga wani zai yi zina don ka hana shine abin da ake nufi hmm. yanzu zinar ma ba a ba ta bane ai an bata ta lati saboda wasu sun mai da ita hanyar cin abinci hmm. sun mai da ita sana'a ko ba haka bane hmm. wuraren sabawa Allah an mai da su wurin neman kuɗi to Allah ya ce wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da ya shafe ka na mummunan abu ko ciwo ko talauci ko jahilci ko musifa ko ko menene dai famin nafsika daga kanka ne wa arsalnaka lin nasi rasula ya annabi bin aike ka ka zama manzo jakada da mutane wa kafa billahi shahidan Allah kuma ya yi zama Allah shi shaidarka akan shi ya aiko ka ko wani ya yarda kai manzon Allah ne ko bai yarda ba wa kafa billahi shahidan Allah ya isa ya zama mai shaidar ka akan kai annabinsa ne kuma ka isar da sako don haka ba a bukatar ma ka ce ka shaida manzan Allah ko ka shaida ko karka shaida shi Allah da ya aiko shi ya ce waka ba billahi Allah ya zama mai shaida to ina ganin zamu dakata za mu tsawaita ba karatu ɗan takaitacce za a dinga yi tun da lokaci ne na azumi abinda ya ba ya san waka Allah ya ba mu nada wanda muka yi shi da kuskure Allah shi yafe mana ya Allah muna roƙonka ka karɓi addu'ar ka a wannan wata Allah ka yaye mana halin da muke ciki kuma shakuna na ƙarshe a yau shine mu yawaita istighfar man ta ba duk wanda ya zama yana tuba kamar kamar na zamba da wanda shi yake tuba kamar baya da saboda haka babban abin da yake tafiyar da dauɗar zunubi ne yawaita istighfari mu yawaita istighfari Allah ka gafarta mana zunuban shi shigar mana da ƴaƴanmu ka yaye wa bayin ka wannan cuta da wanda suka kamu Allah ka warkar da su wanda ba su kamu ba Allah ka tsare Allahumma salli ala Muhammadu wa ala ali Muhammadu kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka